Babula ya sai Yau ma kin dauko wai kina wa. Ba halin a sa miki data sai ki shiga TikTok. Haka da kuka yake ko ki je ki kai wallahi wannan sake ne Babula ya sai Ke da garin kuma ba ki san hanya ba? Babula ya sai Ke da garin kuma a ce ba ki san hanya ba? Kin dauke mu kin tura mu a cikin kasuwa ki ce ran ne hanya? Da Allah nan ka san hanya ka san inda zamu je mu samu abinci? To mu je. Babula ya sai gaskiya ban taɓa tunanin haka shinkafa ke da ara a nan garin ba da kullum sai na zo cin abinci Babula once said a fasa aikin nan hawa da Allah cin ɗazin aikin kuma yanki nikin kasa da ke da kawai mu fasa sai an jima Babula once said har yanzu ba ki gama shiryawa ba ne mu da za mu fita aiki har yanzu kina kwance bari in tafi ko a wuna lamun ban gayyace ki ki biyo ni ba Babula once said za ki kashe min kasuwa ne kawai kin lalla mata suna kallo na za ki fara